الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شعب كراتين لتعطين فضل إسلامكم من وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت أيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبث ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحات عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها wa inna iktisadan fi sabilillahi wa sunna khairu min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunna fanzuru a'malakum fa in kanat اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج النبوة وسنته وسنته كو أتنقى وأن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في في خلاف سبيل وسنة كو روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يقبلون سهر الحمقى وصومهم ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من إبادة المغتربين وعن أبي بن كعب دبا أبي بن كعب رضي الله عنه سيت جلال قال عليكم بالسبيل والسنة ya gaji ya mutu ya kwaye goro gangani da sunna fa hu ebona laisa min abidin a da wuji dan bona ala sabilin unta ya kwaye goro wa sunnacin da sunna yana zakar allaha na tusa kwaye fafadat ainahu har yawa fi kwangiye na min khashiyatillahi ebo da sai ce tuna fata masu hunaru ina e ci gafuna walaisa min abidin ade wuji dan wani ala sabilin na ta goro wasu sunnatin umarce ta zakarar rahmana na tutura maniyana faksha'ar rajil duhu har to babu ne fuga dabuna min makafati laibu da sai ce na illa na masalu ka masali shajaratin illa fati zanni ga wa ga cigon ya bisa wa rakuha na finici ba wucin hawo fa na ma hiya kazalika na dai zanna da hali wuce wannan is tarihu rihu efeci tun fataha ta an ha wa rakuha fini ne bata ta kaya illa ha ta anu zunubu illa face zunubi zanna ga fi ya ma ya zunubi zanna ga kaya kama ha ta ana zai shajara wa rakuha kemina waraka na iya ci manne jona wa jiki na wa kmaya na wa yana tisadan fi sabilin ta ta ci na mai zadan da mi lafiya ko guru wa sunnatin bi musulunci na khairun bi sunna na khairun al alkhairi gan min ijtihadin ne zafe da ji kokari fi khilafi sabilin wa sunna dan yana gale ko goro ba kuma gale suna annabi sallallahu alaihi wasallam bana ga fanzuruwa amalakum e cinelo bayan ya tuye shi fa in kanat ijtihadan ngai kokariyo waqti sadan dan bi tataci dai a sadan kuma tataci dai an takuna la min hajin nubuwa mun tace manhajin annabawa jo wa sunnatihim nan bi ikwai e wa an abi darda ba abu dardayo radiyallahu anhu ce cuje da min kalan ga ya habbaza naumal akiyasi ma dalla da ile zane jin waye ne wa iftarahum gangani da yangici na giya ne kaifa yugbiluna sara alhamqa kewa gaza ne ya gajiji a chafe be jile ile jiye wa wani. wasu mahum gani bi asun yayi nan wala kalo zarratin ene da zaji wuce ma ko cin zarra min birrin ya kirki ma taqwa fam bagani be da sai ce cina wa yaqin bi yaqinina a azomu wa cigan wa afdalu madafa lagan wa arjahu mazabe gan min ibadati lil mugtarin gan ibadan zai ji guru be pipe da be alaikum bis sabili was sunna yata kwe buru eme lago su sunna ko ji gane ko wa anna za sirati mustaqiman fattabi'u ya kwe mi cinan gburu ya gaji ya mitu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili gara mitu subula yumbe ga be ko yanzu ya ci ma wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu ina tu shiga Allah ne ya gaji ya goma na hakum anhu bantahu ina haka ne ya gaji ya kiya gangani biyoyi wa in tuti'uhu tatadu daga mito anabi ya gaje bawu wa asiu rasul la'allakum turhamun ya gaje ya mito ce boye lady rama wa asiu rasul la'allakum tuflihun ya gaje ya mito ce boye lady kiyo e boye lady e gwagan ومن شاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساعة مصيرا يبقى يزو تسبيلو إذا ملاو سنة أغوى مسلنتي مسلنتي ومسلم أغوى سنة يعني صلى الله عليه وآله وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبا hannun ga alumin bata da ajiyar sai zana na wani kila man ya ba ga annabi zalifa annabi ga man atani da kala jannata ne ga mutum ina da janna man asani a aba ga na ga limba na zanjo to ga navo ya bugu agwa sun sunna to ba gan to ba aqida to ba yin to to ba yin manhajo to ba yin mu'amala ji gangani bi ali yin zawan abdin ala sabilin ذكر الله ففاضت أيناه min khashiyati la fatamassahu an-nar a de wuji dabo na ta ce ko gboru ma ta ce sunna un sha tutu yace e, har eyi wa fe pagi e na e godo sun yace yace aliye na gaji kina ne ga tuna ene wa gan ba bon non kawai ga e ji ibada wace wace lofi kirki har tu babu na wai da sun yace yace har tu babu na wai pagi e gwe su ko na ji kokari ibada na ga ji na mutacin sunna kacha sun ga waje ibada waje zudu waje arwe kpato gi egbe checho ama ibada na waje na mutacin sunna gwa ngo leza na jirabwa ebogo ene manye gan baba ni ga dono waga ji ibada ya chechi waga jo dikibo waga jo tatiyan sunna wa maga jani su kun ina kowa ebe na nabi sallallahu ga aina ne latan musuhuman na e ya guba don boye na lagwatwa ainihin ba ta su fi sabilillah e ya ne ji gaje ya bai su kona wa ainun bakat min khashiyati la yi be yana tige bo da sun tsoye ci wani ko la ji ganewa wa tsoye ci wani aya jiye wani barama su ko wanda le aya ah, za ba jiye wani kiyo wani sudan mai wodo ya tsoye ti har tu babu na wacha giye kuma kun wani sudan ya tsoye ti har tu na giye kpayu tu na da na tonwa nole walaisa min abdin ala sabili wa sunna zakara Allah faksha'arra jilduhu min mahafatillah illa kana masaluhu ka masali shajaratin yabusa wa rakuha fa bainama hiya kadhalika idha idha idha asabat ar-rihu fatahata anha wa rakuha illa tahata anha dhunubu kama tahata ana zai shajarati wa rakuha zan dondo na ga tuce ci har tu babu ne na kawai jiki nan wa dabu nan illa face zunubi ga kpaya ke mi na fini na awo ke ci gbọn na efe ga ki wọn jiki na wọn kpaya na wale ga ya e ganna e lawa ya e ce falala ya zikiri ibn waga ya pa soko soko a fa wazu kuruni azu kurukun ya fa mi a fa ya kuru ni ya mai je ya ni wala takfuru ne ma ci mana bomo zikiri din wala lalu na wa zakirin la kafira wa zakirati adallahu lahu maghfiratan wa ajran azima zikiri ji wala za je gbata ci ala bi zikirillahi tatma innul qulub da zik da fi fahimta ya ci ga yanga zai je ta cin zikiri jin wala tun wala shi fa alkiyami kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallahi bi amdi subhanallahi alazim zikiri ji wa fi zunubi zaya zikiri ji wala daraja zalo fiti zikiri ji lashe ta biya gangani bai zai wato zikiri ji jefa zari sara ma kawo ga ji zikiri amitu ba wuya biyu muhammadu khairu hadi adi muhammadi ta bai ni ne mu fuwe zikiri wadda ji zati fati zati na jina zati nari zati mishishiya zati bishishiya zati yandoji an ga kun ba nabi jiri na na a amadi wada an ka ara a rijali fi ma ku fitahu fa ma fi istima'i zai ga shay'un su wa darar wani wajen shi tukwaye na alibawa ne ba na ajiye nan labiya ga na sai kiyo sai egu ko mun gane daidai ma ga wa inna iktisadan fi sabilin wa sunna ezu da tatacin ebe mi latuyan lamarin ya ko goro bai musulunci bai sunna خير من اجتهاد في خلاف sabilin وسنة ودي على alkhairi gane da اجتهاد وما قال لي يكون سنة بان الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع ezu dole ezu da tatacho da sunna alkhairi ga do dikiyo odo di ijtihadu gun bidiya jo e bogo ina we ga sukun agwa sun ba gunya bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fanzuru ya a amalakun lobe ya tuye fahimka na tishtihadan haɗin, nga yi kokari wuyo waktisadan a waktisadan kuma tataci don an takuna la minhajin an biya wa sunnati lugwayen dole ga adin ta ce manhajin annabawa jo a da littafin da da bugai aimu minhajin nubuwa ya sheik muhammad ibn sa'id raslan wanda ya muhimmanci sarawi ya ciya matsala nan ya e, ga yau bai ibn kabi ne ba da hannun ki ki katina ji ya laini bonan yana e, ya laini bonan yana e, ya laini bonan wikiyo mini bo ami to ya koya na bi gangani da sahabi wata bi sabila man ba ilayya an mutu ya kun zai bi ba su ci nan wa kunu ma sadiqin ya pamba be za gaskiya shi alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar-rashidin ya ga sunna mi mi sunna al khulafa ar-rashidun shi bebe ne na wani lawuba abun nobe nan ngai gagagan kai ga shiga da cin da ba yana wajin ga nai kya na bi muhammadu bai shi ta alaikum bis sabili wa sunna sannan ga zane jami'a sannan mutazila sannan murji'a sannan khawariju sannan karramiya sannan kullabiya sannan ashariya sannan sufiya sannan kazan sannan kazan yana bi ga nan ki yana na bi muhammadu bai shi ta nan fataftariku hum bashalum gabe ila salatun sabina firqa annabi ga kullu fi nar illa wahida sai nike ta anki nike ta annabi ga mana alayl yawm wa ashabi enen be sami ta ci boyinan nan ene ga ja bane su zando na ta ci ku ne zando min agwe ga ene ba wa annabi na don ta buga alibratu bila ki la bila alfa be ma min ne na lamarin ne wuna ga na ji ibada jeji ta sunna na mun da alkhairi ga zane ji ibada don yi umale sunna banin gani a ji da na rabe ya kiro a duk salatahu ila salatihim wa siyamahu ila siyamihim wa qira'atuhu ila qira'atihim amma mun kuna min addini kama ta muku sa mina muku sa min rabiya ko aina ma laqitumuhum faqtuluhum noli sabe ga kwamfiyan ƙuranu ba bai ba da jiya bai sallayin yawa da jigan ba amma to sun hannu da gaza da biyayo fatulun egun nole ibada na ji bele ke tele bane ali sun da bana uja amfani kan uja amfani uja bebe mun boga shuli amrubun ubaidi min tishi mutazila jo amurubunu bai da ya ji ba dare kawai tuka liyo tuka liyo ga abidun da ci nan e dibo muta kullukum yamshi ruwa da kullukum wa kullukum talibu sayf illa amr ibn ubay hadi ya tunga tinga e dibo muta da nan na ali ne da nan ali ibn miljam a ibn miljam wo a sai dikiyo ato na kuji ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba a ti yagu jintara ko nga a ga lagwato jintara mu mai bane jintara ne kan wani latin so koyo da na sayid na aliyu mafi rigan wani daidai jan wani waje ba da mana amma ya buwan nan da mutu a kida sakpanin ibada ne oji dokun na ji amfani oji ah. amfani alkurra a wari je mafari na yi sai na ligunin ta ake ibn abbas globanin bica babu na shi dana wagan waga ya kuwa raku waga kyau to waga fukpara kuyo e ya ji da anyi turu turu ya e gwe leji bai ba da ji gwe shoyi ya gwa shi da na di kiyo ka ya gwa shi da na tu ebe kibo ebe tsaban na fila idin amma ga wali akida saba da bayanai na jin amfani a ni diga alkhawari jiki labun na ko laji ganewa zane shi shi kanu zane shi shi na kiyan shi mutum na fila raka gusu kuma jige ta kiyan suna na yau da wabale cinin wunde alheri ba su ko gan zane ya shi ba ta ji na fila kuma umarji a nan umarji da ba akida saba ne ko laji ganewa ya buga alikta sadu fi sunnati khairu min al-ijtihadi fil bidati uji mirjin doku ne ga duka waya ina waji naji daidai li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ya bu amma ya chale zai tuje gan ki ahsanu amala yan akhlasuhu wa aswabuhu ki to waji bo sokobo ma ne da sunna nabi ko ji gane ko so e mini yana hadisi ne wi da don mini yana hadisi ne ke wi bin agwa sun aljamaa alaikum bis sabili wa sunna nga malaka kuna ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga lumun ga ga da ke ga aga ga 73 nan aga kica ga gwa ne ga aljamaa aljamaa aga to imamu ahmad ibn hanbal to man wuce aga kiya kiya aljamaa aga in lam yakunu alal hadisi faman kaga ajin ahlul hadisa to zai shi a ingancin ake ya jama'a imam al-bukhari mun ci ga ahlul ilm zai ji bi ilimi nan ma'ana zai ji ilimi hadisi na tilgo hmm. zan ga ci ga ga ke ya jama'a zan ga ci ga abu hamza sukkari ibn al-imam abu hamza sukkari wanda mini a akabiru bai sunna jo zamani wuce ko ji gani ku? e eh, bogo wallahu ala bebe ma ale mini yana hadisin nan wani wuyi nan wọn lawo ce die ezaga tatiyan sunna umaniya tazu ibada nan ga jinin nga afi gugoci amma ezaga eji bidiya mun ci da ji ibada tatiyan bidiyo so ko ago ibada na su jina musalam faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ko wale asar yau bai bin kabin nan da zuru ibn al-mubarak yawa an abi darda da ba abi darda radiyallahu anhu sai cuje da gani biyu ga ya habbaza normal akiyasi ko wa iftaruhum wa kaifa yukbinuna wa kaifa yu'ibuna sara alhamqa wa sawmahum wala mithqalu dharratin min birrin min ma taqwa wa yaqin a'azam wa afdal wa arjah min ibadati al-muqtadi ma dalla bi lere je jikinan e lere shin waye ne alkayisu man da nafsa wa amila ba da mauti an ga lere shi na zan ce shi le ele shi wawa lanwaci mai jikiyo lanwaci mai fiyazun kungiyar ga amma an e tuteten gina olo be bolo bolo da da sun ya ce ci be yaki ni na kungiyar daraja ga umar da fayar laga umar zanɓe ganye ibada na zanwaci na ja fiye ne da jinin ko mun gane hmm. ki ya gama ba abuwan na wadannan ibada ngole ta zai dambu

àti a ó ní tuntun èjì fi tula da yi? <laughs> ko laji ganewa nga malla a da yana sunnati wal jama'a jabba no galo kirki kana ga fiye mu ga ji fari mu ga le tiyo mu ga fe le ga fe jimi ne wata kiya ma to je latu za kwa fuzu kuma alaudi mani taka e bano wabiye na wasu tana wabiye na karshe jabe yana wabiye na karshe rayuwa yi na. nga malaka ndoro e, ko ga lotu kiriki feji ebo ya to echi yeso meji ebo ya so ko ne wa mi gida che wa so ko fe wuci la ta munu alayya islamukum illa e munu alaykum ana daakum lil iman inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati idha fa lotu na ajna ta ma kun bayna wa na kuna na eza ji ibada dukuna wuce la ku kyanya akida kici buta ibada muji na waji bo soko umaji bo ko na waji ta ke pana ni muhammadu labe na wani uji uji doku kawai ha zan ci da banin nan wanda a ga waje halwa ko halwa nan waje gashi na su da hankali wa aliyu asuba ba wa aliyu zuru ba wa aliyu lasar ba wa aliyu magari ba wa aliyu isha bwa mujan kare akan lo ti wa lehun to to juma bwa e za jan je li oli o da dikio oli o je na ida ji bwa e za tin oli egun da dikio un da di tazia na ro se idon ja ke se egun se jan aluwa shalu ibada jishi a tafe jiji ta jita zaga e eh, kin ba gba ni da kyar aje zane ji ibada kun zakan zanan yau ile na zane ji ne rubbish a je lada ba su kubwa ẹwọ́n sọ̀kọ́ tún nẹ́nà ẹwọ́n kọ́ gáàjì ba da iná sọ̀láta ká lẹ́tà lẹ́lì mú mi ní rikita ban mọ̀ fúta dabo ashi war kawo ma raki na dabo ina ni zauji kale ka haka ino ya ki ta ce obo wali ali kale ka haka iyalo ya ki ta ce obo wali zuri kale ka haka zijala ziyara biya wani ya ki ta ce obo fa ki kula zai hakkin haka wace yau shiga ji suka wace cakin na ɓata ke to guyi guki bo. nga anibi sallallahu alaihi wasallam ji ba da irin nan lalu ta ga ma jikini be so nga anibi ji ti nga ji ti kafu iti kafu ga waji eh? nga tani mo telo jima o telo jima ne iti kafu maslati waji ko mm. ashin mm. eh masjidun jami no wa lote jima na na lote jima ji ba go amma na to da so guni wucin wacce hakki zai ndo round cikin bashi ba da ganwe ji zo zan ngoli chi nan wanda sa zannami wa ki zannaci wa ki makwabcici wanda azuko da fene shi biya yin e ji nawa ma'anin wala da asibiti sane ji sallama nan waye jeya lokacin sallaji nan da sallaji ka tuye shi e nan wana fila ji kare ka gutu ko ka gutu ko ka gutu abo nan ngo le zane nan mun lada ba so ko ga zane nan min wuce ku ka te fuyo fuyo nan ga ji fahimta nan babu addukuli fil islam babu ne ga yake ga da musulunci wannan wa qawli llahi ta'ala ba sa kuma lasu ne ga wa man yabtaji ghayra al-islam dinan an ga da wayan ne na jadi ne musulunci na mutiyon ga ga jadi ne falan bala mini a go guba huwa fil akhirati min al khasirin fa al a maza ne gafe dan me zai jaji hasara nan wa qawli ta'ala iban sa kun la na daga inna dina inda allah alislam islam lilla ya bayan sa ko ngai musulunci wa qawli allah ta'ala iban sa la tun daga wa anna hadha sirati mustaqiman da mi na boro fattabi'uhu ya gaji ya mitu la tattabi'u subula ya gala mitu ya koya subulu jima fatafarraqa bikum an sabili inda ya gani ya koya sai ya ciwa qala mujahidu mujahidu mujahidu ibn jabr asubulu yana ya asubulu ni ga albidan wa shubhatu bidaji bidaji ngani be shubhaji ba biyoro na bayanan manya Allah da ya ce ba biyan falalayen musulunci wani maga da ba biyoro ya ce babu duhuli fil islam ba biyan gigadayen musulunci ma'ana gigadayen musulunci dole gigadayen musulunci wani cewa zahiri inna dina inda Allahi al-islam lillahi addini ya bayan sako ngai musulunci wa bai ta gara al-islam dinan falai yuqbala minhu dan ga daga sami doci na ji musulunci nan to ko ago ya guba e annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yasmau bi fi hadhihi al-umma kan durwa wa sako mi al-umman nan yahudiyun yahudi wala nasrani ko nasara lan yu'min bil ladhi ursiltu bi ta jiman bai na tumtuna ya illa kana min ashabin nar illa fatiha na danin al-islamu ga guba ada al-islamu la'am amada al-islamu al al-islamul am ngai mus ngai ya zaibe tauhidi wajibu ta so ko bugi ngo diga ni ako wacce imani ji da anabi na tumbe biya wani sani ga da zamani anabi ibrahim mun ci jibu ta so ko mun ci imani ji anabi ibrahim nan zane musulmi ani ga da zamani anabi isa mu ci ma mu ci mu ci be mu ma ji be anabi isa ne da ne musulmi ani ga ni mai ma ji be so koi mai ma ji anabi musa ne da ne kiyo da ne musulmi ngole ne islamul am amma aka muhammadu tumbi kawai ga ga wai ma ji gani Musa ko wai ma ji gani bi sai ko wai ma ji gani Ibrahim wa maji ma ji gani bi muhammad ya waji kiya waji musulmi ya bani daga Islamul khaso ko mun gane mm. ya bugo jiga da musulunci dole ni unzirakum bi yabo mi je gargadiyar bi alquran ne mun balaga anabi gali balli ga shahidu minkum al-ghaiba zane ga dambuwa nu ji wuyu ya zane dambo anu udu ila sabili rabbika yi zai lo ko ce cinye wai bili ki wata mu zai lasa to jajilu billati ya ahsan wali takun minkum ummatu yad'una ila alkhairi ari da ta tace mu da je zai zailu alkhairi na ya amuru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar yahudi shi annabi ya gabi ala musulunci ago nasara shi annabi ya gabi ala musulunci ago kuli ala alkitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushrika bi shay'in wala yattakhidha ba'duna ba'duna arbaban min dunillah alkitabi ebi da kalima ne daidai wa daida tsakani bai yi ne ga jibu ta zanno ma sai sofo imegala yando ko ba ci ma imegala zanno ci naji sai cana anan sai ci ma imegala ya fa sai ci ba ci ma mushiriki ji annabi ya na so abi ala imani aji ko abi ala imani aji annabi tun wa zuleman na wuri rayuji musulunci na katati kaman ala kitab falyakun awwala ma tadum ila yamma fa nawa kai ne ke an ya shahadu an la ilaha illallah ko abi ala musulunci ku ga dauna ne zai shi aji adi ba alibi nan ina na biyajin kayi na biyajin ne kiyo alamu sun shagwa lai da aji ki zai wajibu ta da gaskiya na sai Allah ya e bugo ji gada ne ba gada musulunci wani mai kiyo mai wajibi ya e bugo ya zubu gangan mishan fuji mishanyu musulmi mu fuji musulunci yahudi mu fuji mu fuji zandoro na sakwa bi muhammadu gaje wuci maji ma na bi muhammadu yana waga tulu na a tutuwa ko laji wa e gogo ade ne gaje zan ce ga wadat ladiya ne nan a ga ya yahudi a ga nasraniya ga ganin kin ga musulunci alawa je irin ni e gogo pata un fu da sun kemno de to ade musa bai maliki abe shafi'i be a be ya nan lórí fún da fún simultaneously a'a musulunci yana dabe ne ko laji a gari za ga zu musulunci tí da yú mishan no problem a'a musulunci yana dabe ne yahudi shi ben nasara kafiri gayo da kari kafara lazina kalu inna da ya kafiri da kadi ga isa da kafiri من الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم لم يكن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين يبقى في يهودي النصارى كافر قال سيما amma an gawa kafiri jirin ya a da kafiri da wani shi alul kitabi na amma da kafiri da wani shi jihazul kitabi ya nan kitabi shi wajen gita Eh, kyaututun waje na suna waje zage shi yawo da sauransu this is a part amma wace lalawu ga kiyo laifi da waya laifi da wani ya safu a muhammadu hajji a maje a mugu musulunci anan ya e fi kan ta ci wani eshi e ya goji ya lobo da jan wazi eshi ya gishi ya lobo da jan wazi mishan na ja makin nufe gobanin ya lobo da tanu tafiya ba da turanci ya ala musulunci ago katafawa kuje kabila digi digi ne ci be ka eh be ka jeji fata wuce ne lagu musulunci anan to ma guzawa ji adala bayani musulunci ajaya na amanu yo ta kiye yibo kaga yi ji su kwa gigin ngo ji ganewa sa shi zan mutu ne ji in boko ya gwa zan mutu to mun dambe to musulunci ya da nan e ko kici ga go sa musulunci in za gina yi shi gonin wabe na ya lashe tu bayan adini nan video ko laji gane wa wabe wa ga yin zagi ja pay concentration eh lati play to ni video na sine na to lawon play kan wa yi wa bi hadelia ko laji gane wa en bo ko ji. wuji family secretary lani wuji director ni wuji commissioner lani wuji kazala wuji ga yana kaba takada da turanci turanci ta ce fulo na kuma wuji so ba takada kiti ja translate lo turanci especially translation ne da salam yo awa dan waji wala ya wun wa fe gba wuji abele won jitugi amma be so ko information ne fiti wo musulunci na wuji fi zan yebo no su gba takada ba mm-hmm. eh liman ya gana wa gana na bata uh, mi se gba takada lo ti focho yi a sai ga imam al-bukhari la gan la hadis ne jibina le ga but wait let me check wadi abira dira bai le ko piya piya piya ta yi wa za ni wuci nan ne ma yaji kiyo ne ma yaji shiru wale sako musulunci ajiye wani ko a za kaza zan ya adana kaza kaza kaza in direba ne na je dazon bi da ami na bandu oji na wani morikad card awazi musamman yi lagun wato aya direba mai ayo bo so ko ga ga dazon waji kiyo o fe play ngu place akwai musulunci a fede zai fi mota ni mun ai eh, tech engineer wayo good ngo wa design website yo design website yayi sakwai musulunci fi bo ne ibe mipe ne ibe kenci ne ibe gwari ngole ha ngole gaskiya fi sabilillah ugwa ya je man na ja feji to wa ti be gwari ni mina wa ebo na gwari ji na ci waken ca mu wato nufiya ga ni majiya wa zube yi mi gwari na dan bwa mishan yi ce da ji mishan yi ce da ji gwari wa fi gwanta ga ta lafi kuje mishan this is very very important point yin udu kunu fitilmi fatan ya gada musulunci bayanin wato musulunci wuce masu kuma wa'an na za su race musu kime ko na goro fatan ya gaji ya mutu ولا تتبعوا سبل bula ga labitu su bulu shi ma fata farraka bikum an sabili be ga be ko ce ci ma wale zan kafin litafi bulugul marami riyadu salihina umdatul akami subulus salami nailu lautar wade ga guji fiya fiya fiya fiya ti ta da rufe wagu gubo yin wa fe shi kwa ta fe cin bukule wuce da no problem ade zaji dabo yana e convince na wajen tafsiri da ji musamman yi kashi da ko mi fiye ko shi min doci shi wa gusta bo a wa fiye wa mai ji ga gago ko na ga je ba wuyan wuna ga no problem e bogo e ko na zandoro ga convince ko adin ci ga na ko laji ganewa zan doci dan bo wi mi shangba ko wuyo zana ji wa bi mu ta ji ganewa ne wayi zana mu janka ne musu de musulunci ta ce yar kayan bible yana aga gum yu gum yu gum ya bi ne wa ji ke wa yu e bogo e be yi eh kullu ya mulu ala shakilati e tuci be yi mun ji ndoro ga wene we ga hutubo na ni a zango wa wai hutu ba waya sai ka kula ga hutu ba wancin coverage a tilada da ta tv ba ngan wuya le kan go sai mun ube to jima ya ko zango ma ka ne ga ji ka kuna go play fe mo ko emre di obere ka mu ci ga wuya wo sa ko musulunci o mu ci ji tuba o ti be de de go mu ci ji kirkiyo e lulluwa ne ya galo musulunci na wa shi dole mun ji ga lulluwa musulunci sai cewa da yan wabo gada wabo ga gada ma in annabi sallallahu alaihi wasallam kame annabi ya shi na almost da zai lara bayani a kiyo musulunci a ani za mu ni sayyidina umaru ina a musulada da kiyan fasha ji kiyan farita ko har yawa bu wato shi ya sha mu jibe ke romawa shi bata musu lalo da launci bata kanga musu ce gwani sallan ma fala ne mulamadu idi ji da musu musulunci ganci zukun ita ji ke ci ka ga yi extend bi sa ko musu musulunci na lo ba za mu ci jayi ga ma ne musu musulunci ke ta bi ga ma na mu amma this is very very important missionary organization ji ɗaya trogu bai kagwa tubabu na report yau titin ya zamanin yau ci littafin yau ci don bai gan a tamfir fi afirka yan dr abdulrazak alaro rufe lagan yau ci bai report yau ci na magazin na tsaron yau ci kafin zamanin yau na a ga northern nigeria virgin land yau na christianity evangelism ya lotu wani ya buga da da investor fi northern nigeria bai akuza jajen mission ki mai jin sai hankali a the organization fi shi a gijo the organization mission ji ni ne gi bara gi ga e ku don ojo so fi bo inu ati ajejo abe ya ajeji afi jan wa zen christianity abe jan wa christianity laje tela laje kazan laje petit trader before you realize e na ya ni hatu babu na lokaci da wani afiye wuri wata last two months tv bono mini program wuce yau na. ɗan yirin na ji ngwayi sai tuji ba orphanage home gobe ne orphanage home nan gidan marayu ga kenta yi ma gidan marayu na jatu na iya gwamnati wabe na aji aji na ji na aji aga agala zai nibe musulmi agala zai be mission agala zai be musulmi agala zai be mission so aga so fa ne je mi na we ne ji bo ne ga don re akula ngo le ko e jiwus ne jaga la biya ci muslim ne jaga de la sunu muhammadu zainabu ramatu rukayyatu maryamu ko sulemanu to mission missionary organization ci o ga aga ti yin e na jide e gina to e da nga ya suleman ne adopt ngoji gani ku so aga tumba aga jizuru aga maryam aga suje da comfort sulemani na onje hankali aga suje da david kazan na onye hankali aga suje da kazan a tafe lulo coci a tafe lulo makanta a tafe yujeji ngole na na na yi musulmi na an kuma uku da aje mishan ya ni na mai mishan go fa ne ji mu na mishan ga wiri a tafe laje biya wun na babon na a tafe pa wun na babon no to sun ngole ayyuku da teknik yiri na ne ki effort na to yi jina ta hankali sai ta hankali so yan na ji bayanin igin da zaga da musulunci yi dole amma za na ke yi musulun ba musulunci ajin wannan mutu ranar da ke mutu ladawa ya musulunci da ya biyo ya zai ji musulmi na wallawa alam subhanakallahumma bihamdika shaɗu an la'ila ha'ila illa ta astaghfiruka wato bire